ka tabbatar ce shi ne yayin da aka haifi yaro aka zo da shi sai ka tauna dabino a sa sai ka sanya wannan ruwan dabino ya zanto shi da farko abin da a fara haɗewa wanda ka dinka yanzu aka cikin bukari ko shi idan ka yi masa haka kuma shi ke nan sai ka ambaci sunan sunan ka wani sannan kuma ya Allah ka daga hannu kai masa addu'a ya Allah ka ya Allah ka sa masa albarka ya Allah ka yi masa ko ka da an dokar ke ganin ya Allah ka albarkace shi ya Allah ka kare shi da ya Allah ka masa baki ke amma ka rada masa abun ne da sunan hudu ba kira sallah a anan ikama anan gurin hadisi da bai kuma da marasa ko ita kuma wannan addu'ar a ranar da aka rubuta ga ba a kai ranar da bakwai ko da za ka yi jinkirin kai ba za ka ambaci sunan su ba sai ranar da addu'a ne a ranar da aka haifa a lokacin da da aka haife shi da ake yin wannan wannan ko mace na iya yi mace na iya namiji na yi uwa na iya yi uba na iya yi wani wakilin uba na iya yi a ranar ta bakwai me za a yi idan ka ce ranar ta bakwai za ka suna to ba da mutane za ka ba zuwa taro da sa wannan baya cikin na al'adu ne kawai namu ruwan za ka faɗa wa sunan da ya zaɓa da kusa da wani jinji ne to shi kenan duk wanda da ke sunan tsarawa ne duk wanda kuwa sunan tsarawa ne duk wanda babu shi ba Allah ba ta hakuri dan yaron ya kusa sana zai ci ya tafi ne su ranka ce wani to me amfani ka tara mutane wai dan su sani dan Allah ku faɗa mun wa aksaru da ya tara ta suna ya dawo bayan ya dawo da awa biyar aka tambaye sunan gari da ya rike al'ada ta kawai kai dai ka ce ta karuban a tsammaninka duk wanda yake zuwa da suna daga lokacin da aka yi a aka raba goro aka raba dabino aka raba da abin da za a raba aka tafi wallahi da awa biyu awa uku ya mata wani ya ce kun je suna gidan wani ya sunan jaririn wallahi wani ma ya manta saboda likitan duniya mace ce namiji ne ta kwaye ne sai ya tafi sani ba ya manta sai kai ba kai ne mafi tantantar ka san sannan yayye dukkan ne sannan makwabta wanda duk bai san shi ba da ku zai san shi idan halin sani ya yi lokacin da ya ji fara yawo ya shiga duniya ta gaji ya shiga makaranta za ta bai shiga ne don wa ya ne ne ya da aiki ya yi ne za su ba da wai ke rana ta da suna bai shi ta ta ba da haka yana da kyau mutum ya kan suna su kudu yadda suna maza Allah ta koyar da kada da kudi rasulullahi suna da a cikin kansa ya ake sai auna garin kansa da kudin da suke nauyin garin kansa kada ta ana wani wata dinari ko azurfa ba sai auna da abin da yake da kudi namu ne wanda kuma gurgudan halin mutum gurgudan yabo ta wanda yake da kudi da yawa shi ga dama sai na naira ido da mai auna nauyin su mata naira ɗari biyar da nawa za ta kai nauyin su mai ba da sarka duka dai akwai jaririn da zai wuce naira dubu biyar ne wanda kuma kasa da haka yasa dari biyu wanda kasa da haka yasa naira dari dari ko naira hamsin hamsin ko ashirin ashirin har a wanda yake ko da yau bin a kasuwar ya fi yasa da ke da ake jariri yake bukata abu na farko ka bakwai ko farko ko ranar ta ko ranar ta bakwai daga nan wurin abu ne ke masa addu'a kai da kanka ko ke da kanki kin ga dina yawa addu'a ita da wa inni maryam wa inni wa min al ko ke da kanki ko da kanka addu'a a dunkule an ce ga irin karatun da za ka yi ba kai ta kowa sanin ne kake so dan ka ya zama idan kace Allah sa masa albarka duniya da lahira ai ka masa bakan da addu'a ka dai ko komai albarka duniya da take da lahira ya Allah ka tsare ya Allah ka sa shi ta gari duk wannan kalmomi ne da mun mutu suke da ma'ana fadi da larabci ka faɗa da yaran ka ya illa iyaka wanda ke jin harshen larabci an fi yi addu'a da harshen larabci wanda baya jin larabci zai yi da yaran yayi da kanuri yi da fulatanci yi da yarbanci yayi zai faɗa idan har baka san bukatar ka ba sai da yaje to baka san zaka waka da kuke in dai baka san bukatar ka ba gaba da danka har sai da malamin ki zo sannan zai faɗi bukatar in ko ka san bukatar yanzu matsalar ka ya za a yi Allah ya ji to Allah na jin dukkan yare ba yau malamai da suke da wani yare da suke gadi tsakanin su da Allah su kadai bai ke jin su kuma sauran da magarin mutane ya yi Allah su Allah baya jin yaran su sai sun da kan malaman sai malaman su faɗawa Allah sai Allah ya ansa sai kuma malaman su faɗawa su mutanen sai ya za a cikin wani doguwar hanya a bai su. doguwar hanya sai bai so kai tsaye ka zuke shi ku ji ku da aka tashi da ba sai ka mutu doguwar hanya ba

tsakanin sadaka da kyauta ita sadaka musulmi za a ba kyauta ko ana iya ba musulmi da wanda ba musulmi ba makwabcin ka kirista ne bai bude ne da wani aji ne da ka iya bai ina fata an fahimta saboda haka wannan yanka dabbar wato mahimmancin su shine a yanka dabbar jinin ya farara da niyyar kusancin ubangiji ba dan Allah zai amfana da jinin ko na ba sannan wajen naman kuma akwai nau'i na ne ga mutane da duk wanda kuma kayan ne a gare shi to shine abin da ke cikin albarka ta haihuwa ga mutumin da ya saba haihuwa addu'a kuma daga wannan rana ta haihuwa har yi zuwa ko wani lokaci duk wanda ya wata addu'a ta gari Allah na karba dan kuma ta addu'a na gari Allah na karba yau bayan Allah na karba yana cikin addu'o'i ma da ake karba wanda mazalar du'a du'a ne wanda ke mutsaja mahaifi yawa eh, yawa dan sa uwa yawa dan duk wanda ya wata addu'a karba